الله غنيا حميدا أيها الإخوة المستمعون فشريعة الملك الديان كلها عدل ورحمة وخير للناس وإن من أوامر هذه الشريعة العظيمة بعد توحيد الله تبارك وتعالى بعد وصية الله تبارك وتعالى حفظ النفس وعدم الاعتداء عليها إلا بحق الإسلام قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يعني ولا يقتل بعضكم بعضا واعلموا أيها الإخوة أن هذا النهي والمنع من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده حيث ينعم بالحياة الدنيا ويكسب منها الخير المؤدي إلى النعيم المقيم نعم ويدخل في هذا النهي عدم قتل الإنسان لنفسه وكذلك تعريض نفسه إلى المهالك يقول العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يقتل الإنسان نفسا ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك فوهي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعنى العظيم لتسأل الأمة بالأمن والأمان والسعادة والاطمئنان قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تبارك وتعالى أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإهدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة أخرجه البخاري ومسلم أيها الإخوة المسلون فهذه النصوص وأمثالها تشهد بهرمة دم الإنسان وعلى هذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في هجة الوداع بهبض النفوس وعدم الاعتداء عليها إلا بحقها يقول ابن عباس رحمه رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النهر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلد اللهم هل بلد أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى هذا أيها الإخوة رسخت شريعة الإسلام عظم حق النفس وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ النفس من علامة الإيمان فقال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أيها الإخوة الأفاضل فلا يحولن بينكم وبين الجنة شيء بل كونوا من السباقين لأمر الله تبارك وتعالى لتسعدوا في الدنيا والآخرة نعم كفى بالاعتداء على النفس شناعة في أصحاب الفطر السوية علمهم بأن عذابها شديد فقد توعد الله تبارك وتعالى قاتل النفس المؤمنة بالنار والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أيها الإخوة الأفاضل اعلموا أنه يجب على الحكومات العناية بحفظ النفوس من الاعتداء وإقامة الهدود على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وزعزة الاستقرار في قلوب العباد فعلى المعتدين فعلى المؤتدين على النفوس ويلكم من عذاب أليم ينتظركم واعلموا أنه سيفعل بكم غدا مثل ما فعلتم بهذه الدماء الطاهرة الزكية نعم فعل المظلومين أن يصبروا فالله عل ولا يرضى بالظلم وكفى بالصابرين على الظلم والاعتداء أن الله تبارك وتعالى يسارع في مؤاقبة المعتدين فأول ما يقضى بين العباد في الدماء قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بارك الله لي ولكم في هدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa hudban mu a wannan mako tana yin kokari te mana nasiha ta yi nasiha a gare ni ta yi nasiha a gare ku da jin tsoron Allah Ta baraka wa ta'ala domin jin tsoron Allah Ta baraka wa ta'ala ita ce wasiya ko shi ne wasiyar da Allah Ta baraka wa ta'ala yayi tun daga saman bakwai yake cewa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wallahi mun yi wasiya ga waɗanda muka bawa littafi kafin zuwanku wa iyyakum wannan nasihan mun yi ta a gare ku abinda Allah ya ce anittaqullah ku ji tsoron Allah Ta baraka wa ta'ala me yasa Allah yake mana wasiya da mu ji tsoron Allah domin dukkan matsalar mu tana faruwa ne saboda babu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala jin tsoron Allah yana sa dan adam ya ji dadin duniya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ma'ana in kana cikin problem abin da zai fitar da kai daga cikin matsala shine jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala in kana neman gaskiya to ka ji tsoron Allah sai Allah ya nuna ma gaskiya in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم in kana neman kayi zunubi kana san Allah mu ɗaukin sarki ya yaye ma bala'in da kake ciki to shima abin da zaka ka yi shine kaji tsoron Allah walau anna ahlal kura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard shi sa za ga mai jin tsoron Allah a duniya yana jin daɗin rayuwa sannan a lahira Allah ya mai tanadi mai yawa Allah ya ce innal muttaqina fi makamin amin lalle wanda suke jin tsoron Allah suna cikin matsayi a ranar alkiyama amma matsayi na aminci Allah ta'ala ya ce fi jannatin wa suna cikin aljannatai sannan yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutakabilin ga suna sa kayan alfarma sannan Allah kuma ya ƙara bayar da wani abu da ɗan adam yake so ya yace kazalika wa zawwajnakum bi hurin ayn sannan zamu aura musu mata na hurin ayn ba ma irin na duniya ba kaga wannan ya nuna jin tsoron Allah wani abu ne da yake bada rayuwa ta jin daɗi a gidan duniya yake bayar da rayuwa ta jin daɗi a gidan lahira Ya'yan uwa shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala gaba ɗayan ta adalci ce gaba ɗayan ta jin kai ne gaba ɗayan ta alkhairi ne ga dukkan mutane yana daga cikin umarnin wannan shari'a Allah ya umarce mu da mu kiyaye rayukan al'umma kada mu kashe kowa kada mu cuci kowa kada mu salwantar da ran kowa Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wala yaqtul wala wala taqtulu anfusakum yace wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku ringa kashe kawukan ku haka ayat ce. me yiwa dan adam ya fahimci wa ni kan kashe kaina kai ma kaka kashe kanka sai dai malamai suna faɗa imamul baihaqi ma ya faɗa yace ma'anar ayat shine wala yaqtul ba'dukum ba'da kada sashen ku ya kasa sashi kuma wannan hanin da Allah ya na kada mu ringa kashe juna wallahi Allah ya ne dan jin kai da rahama a gare mu dan ka zauna a duniya ka bautata ma Allah ka ji daɗin rayuwar duniya in ka koma lahira Allah ya sa ka a gidan aljanna amma in ka kashe mutum lokacin sa bai ba kila bai gama tattalan ladan da yake zai kai shi matsayi mai girma ba sama da matsayin da zai samu dan adam mai jin tsoron Allah mai bin shari'ar Allah yana samun jin daɗi guda biyu jin daɗi na farko shine a gidan duniya jin daɗi na biyu shine a gidan lahira shi sa Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ya ce duk wanda ya aiki nagari mace ne ko namiji amma yana mumini Allah ya ce nahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa mai tsarki rayuwa ta jin daɗi Muhammad Aminu amin Shinkiti a cikin tafsirin na Adwa'ul Bayan fi idahi quran bil Qur'an yace falanuhyiyannahu hayatan tayyiban zamu rayar da shi rayuwa mai tsarki ta jin dadi yace wannan a gidan duniya ne saboda yayi imani yana aiki na gari yace domin karina ta nuna abin da za a yi mutum a lahira shine wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma ya ya'malun za mu saka musu da ladansu su amma da mafi kyawun abin da suka aikata shi sa za ga Allah in kai aiki ɗaya. zai ninka ma shi so goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha hadisi ma nuna zai ninka ma har zuwa ninki 700 har zuwa ba iyaka kaga wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ya ƴan uwa allama tusaidi yake cewa da Allah yace kada ku kashe kawukanku yace ai kada sashe ya kasa sashe yace sannan kada mutum ya kashe kansa kada kuma mutum ya kai kansa inda za a kashe shi wannan dukkan su wani abu ne da bai dace ba wannan wani abu ne da Allah maɗaukin sarki ya hana ya'yan uwa don mu gane cewa rayukan bayan Allah tsararru ne Allah baya so a taɓa su ga hadisi nan cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Umar annabi salama ya ce an umarce ni da in yaƙi mutane dukkan sharuɗa na jihadi ya faru to in yaƙe su har sai sun shaida ba abun bauta bisa cancanta sai Allah sun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne na Allah Allah ne ya aiko shi su tsayar da sallah su bayar da zakka in sun aikata haka to an hana ni taɓa jininsu sai dai da haƙƙin musulunci amma duk abin da suka aikata na zunubi kuma sakamakon su yana gurin Allah ashe duk wanda ya kalma shahada duk wanda yake yin sallah yake bayar da zakka wannan haramun ne a zubar da jininsa wannan ba daidai bane ko arna haramun ne a zubar da cikin jininsu sai in dalili ya taso wanda ya cika dukkan requirement na shari'a kaga wannan ya nuna ashe rayukan mutane a kare yake ya uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jinin musulmi baya halatta musulmin da ya shaida babu abin bautata bisa cancanta sai Allah ya shaida cewa annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ta hanya guda uku na farko dai ko ya kashe wani annafsu bin nafsi wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi idan mutum ɗaya ya je ya kashe mutum ɗaya shi ma a kashe shi wannan dalili ne na farko da zai sa a kashe mutum to idan mutum goma ashirin talatin ɗari miliyan ɗaya suka haɗu suka kashe mutum ɗaya su ma wannan sai an kashe su waɗansu mutane bakwai sun kashe mutum ɗaya a garin sana'a na umar ya haɗa su gaba ɗaya yanke musu hukuncin kisa aka ce ya za ka kashe mutane guda bakwai akan mutum ɗaya bayan allah ya ce annan nafsa bin nafsi rai da rai amma wannan abin da kai ai annan nafsa ne bil anfus sai aka ce hikimar shari'ar musulunci shine ta hana a kashe wani shi isa Allah ce walakum fil qisasi hayatun Allah idan mutane suka kashe suka gane mutum biyu ko uku ko goma ko ɗari in sun haɗu sun kashe mutum to za a kyale su to daga yanzu mutum ɗaya ya daina kashe mutum ɗaya duk wanda yake sai ya kashe wani sai ya gayyato jama'a duk wanda yake sai ya kashe jama'a shi sayyidina Umar yace mala mala ahlu sana'a ala qatl hadha tuhum. ya ce da duk mutanen garin san'a'a za su haɗu akan kashe wannan bawan Allah gaba ɗaya sai na kashe su shine malaman fiɗu suke cewa wa yuqtalul jama'atu bil wahidi idan mutane da yawa suka haɗu suka kashe mutum ɗaya dokar addinin musulunci su ma shine a kashe su abu na biyu mutumin da ya taɓa yin aure ko yana da auren ko ba shi da shi amma ya taɓa ya je ya zina hukuncin sarajan mutum na uku shi ne wanda ya ridda amma in ba waɗannan abubuwan mutum ya ba jinin sa yana nan lafiyayye ba yadda za ku yi da shi shari'a duk wata shari'a ta sama ta haramta wani ya kashe wani kai hatta shari'a bature in ka kalli fundamental right a international level za ga cewa akwai provision na cewa kowa yana da dama ya rayu in ka duba african charter za ga akwai provision na cewa kowa zai rayu ba wanda zai tamfarin da rayuwarka haka in ka zo cikin wannan constitution namu na 1999 constitution akwai provision a chapter 4 za a ga cewa haramun ne wani ya taba ma rayuwarka su ma sai suka kawo proviso wannan proviso yana cikin uh, yana cikin yana cikin uh, uh, universal declaration yana cikin african charter of human rights yana cikin 1999 constitution cewa baya kowa zai yi exercise na right ɗinsa amma kada ya taba public safety kada ya taɓa public morality kada ya taɓa right of others yana daga cikin right of others idan na tuna na kashe bawan Allah nan to kaga na na taɓa rightin wani to da haka ni ma za a kashe ni amma in ban kashe kowa ba hatta dokar turawa ta yadda cewa ba wanda zai je ya taɓa ran wani ya ƴan uwa mu sani cewa irin wannan nassi da makamantansu suna nuna kiyaye wadda addinin musulunci ya ba wa ran al'umma shi sa a hajin bankwana annabi sallama ya ce da sahabbai waye wata rana ce suka ce rana ce mai alfarma wani gari ne nan gari ne mai alfarma wani wata ne wannan wata mai alfarma watan da ba a yaƙi ba a kisa sai ya ce ku sani inna amwalakum wato dukiyarku ya ce a inna dima'akum jininku ma'ana ranku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a gare ku kamar yadda yau ba a yaƙi a wannan lokacin ba a yaƙi a wannan watan ba a yaƙi to haramun ne kuma ka je kashe wani manzala sassan ma ce na isar ya ubangiji na isar ya ubangiji na isar haramun ne ka taɓa jinin mutum haramun ne ka taɓa dukiyar mutum babu dalili shi sa Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil haramun ne ka taɓa mutuncin wani ka zubar da mutuncin wani halin da muke ciki yanzu idan mutum ya laifi mu ringa yaɗa shi muna tona mai asiri a cikin al'umma muna zubar da mutuncinsa wannan ba daidai ba ne don Allah mu zauna lafiya da junanmu duk wani abu da zai sa mu ɓata da juna sai da Allah ya hana Allah ce kada mu yi juna izgili kada mu ringa zinɗan juna kada mu ringa kiran juna da sunan banza kada mu ringa juna mummunan zato kada mu ringa binciko laifin mutane haramun ne kada wani ya ringa jin ya fi wani ba a fin wani a wajen Allah sai da jin tsoron Allah wannan ya faɗa tun daga ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء أسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله يهنا من جيبا متن بيانا مي قلمسا مي مغنسا sannan sai Allah ta'ala ya gaya mana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha mun halicce ku maza da mata waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu mun sanya ku kuka zama jama'a jama'a kuka zama kabila kabila don ku ringa fahimtar juna Allah ya ce ba da kuɗi ake fin kowa a gurin Allah ba ba da tarin ilimi kadai ake bin kowa a gurin Allah ba ba da kyakkyawar sura ba ba da mukami ba ba da komai ba sai ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa kima yafi daraja a gurin Allah shine wanda yafi kowa jin tsoron Allah ya ƴan uwa wato dan adam ya zama ba shi da burin kashe kowa wannan alama ce ta imani manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mutum ba zai gushe ba yana cikin farfajiyar addini matukar bai taba jinin da Allah ya haramta masa ba mana kisan kai a wani lokacin na iya fitar da kai daga addini amma dai matukar kana cikin kana baka taba zubar da jinin kowa ba to kana nan a cikin farfajiya ta musulunci kana enjoying duk wani right da musulmi yake enjoying Ya'yan uwa kada mu kuskura wani abu ya shiga tsakaninmu da aljanna mu kasance daga cikin bayi wanda suke yin gaggawa wajen umarnin Allah tabaraka wa ta'ala don mu rabauta a gidan duniya mu rabauta a gidan lahira ya ishi kisan kai da raba wani da rayuwarsa muni a gurin duk wani mai hankali irin azabar da Allah ya tanada ga wanda ya kisan kai Allah ya tanatu wata azaba wace bana jin a Qur'ani akwai inda Allah ya faɗi irin wannan narkon na abubuwa biyar Allah na farko ya yi tanadi zai sa duk wanda ya kashe mumini wutar jahannama kuma zai dade a ciki ko ya dawwama kuma Allah yayi fushi da shi Allah ya la'ance shi ya nesantar da shi daga rahamarsa sannan Allah ya mai tanadi na azaba mai girma Allah ya ce man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu adaban azima ba na jin a ƙur'ani akwai wata aya da za ka kawo da ta haɗa narko irin wannan kila sai dai fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum amma wannan ma ta kai wancan ba saboda kisan kai kana jefa kanka cikin bala'i da musiba ya ƴan uwa ya zama tilas ga hukuma wannan dole ne wannan lalle ne ga hukuma ta federal government da hukuma ta gamman da dukkan wani state da ta shafa bai kamata a zira wa 'yan ta'adda ido kawai su ringa kashe wanda suka ga dama su yanka wanda ya dama musamman irin abin da ke faruwa a zamfara da sauran garuruwa na arewa bai kamata a kyale wani ya ringa raba wani da rayuwarsa ba kamar yadda kai ma kake so ka ji daɗin rayuwa shi ma wanda ya kashe haka yake son ya ji daɗin rayuwa ya kamata a tsananta tsaro a kula da yanayi na al'umma domin gaskiyar magana idan gwamnati tana so ta auna nasararta ko rashin nasararta to addinin musulunci ya karantar da mu shine abubuwa ne guda biyu su suke tabbatar da sustainability abu na farko shine a samu security kowa ya zauna a cikin aminci abu na biyu shine a samu walwala a ci a sha ai sitira ai karatu a sauki yi walwala a cikin rayuwa haka Allah ya ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ya ce da Qurayshawa shine ya ciyar da su daga yunwa sannan kuma shine ya amintar da su daga tsoro ba wanda yake tunanin za a zo a kashe shi duk inda Allah zai magana jin daɗin rayuwa abu biyu yake kawowa security da kuma walwala yace laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kaga tunda aka magana gona ai abinci ya zo sai yace kulumin min rizqi rabbikum washkuru la ku ce daga arzikin ubangijin gode masa kaga an samu abinci sai siffanta garin da cewa baldatun tsayyibatun wa rabbun gafur, gari ne tsarkakakken gari ba wanda yake zagin wani balle ya kashe wani ba mai hararar wani balle ya dan wani gari ne mai aminci sannan in sun mutu aka kuma suna da ubangijin da zai musu gafara ya sa su aljanna yace wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna gari ne ga aminci ga nutsuwa kaga security ya samu sai Allah ce ya ti rizquha ragadan min kulli makanin ga abinci yana zuwa ta ko ina kaga an samu security an samu kuma abinci da ka sustainability ya samu da wannan ne ake ganewa ba mu daga cikin mutane wanda za mu kalli gwamnati gaba ɗanta mai condemn ta mu ce ba ta yin komai gwamnati tana kokari a abubuwa da dama tun da gwamnatin federal government har gwamnatin state government suna yin kokari amma lalle za mu kira ga gwamnatin federal government da kuma dukkan garin da ake irin wannan kashe-kashe kamar zamfara lalle ya kamata su ƙara ƙoƙari su ƙara dagewa su kula da rayukan al'umma lalle bai kamata a ƙyale 'yan ta'adda suna yin abin da suka ga dama ba kamar yadda suke son su rayu haka mu ma muke son mu rayu amma yanzu idan za ka yi tafiya sai da dabara in za ka je abuja sai ka je kaduna ka ajiye mota ka sannan ka hau jirgin ƙasa saboda akwai mobile da za su baka security ba dama mutum ya tafi da motarsa daga nan har zuwa abuja lami lafiya da sai yana ɗarɗar sannan zai ƙarasa balle kai hanyar zamfara ka ce za ka wuce ka je sokoto ka ce za ka wuce ka je kebbi nan ma akwai tashin hankali balle kai irin wajen northwest ɗin nan nan ma akwai tashin hankali me yasa za a kyale waɗansu tsirarin mutane suna yin abin da suka ga dama su kashe wanda suka ga dama su tara wanda suka ga dama su ce a ba su kuɗi ya zama tilas malamai su fito su yi wa'azi kakka yi tsoron wai za a kashe ku ko za a ma wani abu nan kashe ka me matsala a ciki kana primary school wani dan ajin ku ya mutu tintini bayan kun zo secondary school wani ya mutu bayan kun yi diploma wani ya mutu bayan kun yi digiri wani ya mutu bayan kun yi masters wani ya mutu ashe kai yi latti ma baka mutu ba ka ma yi latti baka mutu ba ka dade a duniya malamai manya ne suka zauna suka shekara arba'in da biyar suka shekara arba'in suka shekara hamsin suka tafi rayuwarsu ta yi albarka me ya amfanin duniya in ba za ka zauna cikin aminci da walwala ba me ya amfanin duniya ka zauna a cikin kaskanci ba ka isa ka je inda ga dama ba mutanen ka bai san shi komai ba amma mun zama matsorata mun zama malalata wai magana ba za mu iya magana mu ce ya kamata a gyara kaza ba wannan lalaci ne wannan lalaci ne shi wanda zai kashe ka in ya kashe ka dan Allah ya shekara dubu ɗaya a duniya wani ya ce wa mallam ya mudbi saifi mata bi gairihi ta'addadat al-asbab fal mautu wahidu wai idan ma baka je filin daga an kashe ka ba kai jihadi to dole sai ka mutu dalilin mutuwa yana da yawa amma mutuwa kwaya ɗaya ce wani kuma ya ce ta manna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilul lastu fiha bi auhadi. wai so suke na mutu to in na mutu ni na fara mutuwa mutane nawa ne suka mutu wanda ba su kai ni shekaru ba ashe ni na yi latti ma kenan ya kamata mu cire tsoro mu gane cewa bayan wannan rayuwar a matsayin mu na muminai muna da rayuwar da tafi wannan wallahi duk wanda ya san zai mutu yau ya mutu da imaninsa a matsayinsa na aljanna me na ƙara minti ɗaya a gidan duniya amma dai shugabanni su ji tsoron Allah su gane wallahi amana Allah ya ɗora musu ta al'umma kuma Allah zai tambaye su a ranar alkiyama don ya ce kullukum ra'in in ji annabi salama wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma su kiwo ne kuma Allah zai tambaye ku wannan kiwon da ya baku a ranar alkiyama kuma annabi ya faɗa cikin ingantaccen hadisi ya ce ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iya ya yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi janna. ba wani mai kiwo babu wani shugaba da Allah zai bashi shugabancin al'umma ya mutu a ran da zai mutu yana mai ha'intar wannan al'ummar face sai Allah ya haramta mata ya haramta masa shiga gidan aljanna ya zama dole shugabanni su gane cewa iya daga cikin fundamental abu da ya kamata su yi shine kiyaye rayukan al'umma kiyaye rayukan al'umma Allah ba zai kyale ku ba sai Allah ya tambaye ku kai ba ku ba manzanni ma Allah ce sai ya titsiye sai ya tambaye su فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين Allah ce wanda muka aiko manzanni cikin su sai mun tare ku mun tambaye ku sannan su manzannin da muka turo muku su ma ba tsira ba sai mun tambaye su kuma za mu ba su labarin komai da ilimi ba za mu zama ba ma nan badan bakwa ganinmu komai mun riga mun sani mun yi rikodin. Ya'yan uwa uwa nasiha mu ga mutanen da suke ƙarƙarin raba mutane da rayuwarsu ku sani ko ba jima ko ba daɗe kuma mutuwa za ku yi kuma Allah zai kama ku ne da laifin waɗanda kuka je ku kashe ku ƴan uwanmu ne musulmi daga cikin ku ƴan uwanmu ne muna muku wa'azi don ba ma san ku mutu ku je ku shiga wutar jahannama muna muku wa'azi don ba ma san ku yi mummunan karshe a gidan duniya kuma muna muku wa'azi don kar al'umma gaba ɗaya ta juyo ta yi kanku idan al'umma gaba ɗaya ta juyo ta yi kanku wallahi ba za ku tsira ba amma abin da muka fi so shine ku rayu a cikin imani ku rayu a cikin mutunci wallahi duk abin da kuka yi na kisan kai duk abin da kuka yi na kwace dukiyar mutane duk abin da kuka yi in kun tuba da gaske kun koma zuwa gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai yafe muku Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar yaqtuluna ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل, يبدل الله سيئات ما سنات in ma da abu tsakaninku da bayi wallahi la'alla in Allah ya ga imaninku na gaskiya ne sai Allah ya ba ku damar da za ku yi aikin da zai overpowering wancan abin da ku na zunubi don Allah ya sa ku a gidan aljanna amma ku tuba zuwa ga Allah ku koma zuwa ga Allah ku zauna akan hanya ta gaskiya amma in ba ku ji ba Allah yana nan yana rikodin ya fi karfin kowa kuma Allah zai yi maganin ku ya yan uwa mu da muke rayuwa a cikin ɗarɗar mu koma zuwa ga Allah mu ji tsoron Allah mu tawakkali ga Allah mu riko da dukkan waɗansu sababi da Allah maɗaukin sarki yake so a yi riko da sababi ai a baya mun shiga bala'i da tashin hankali wanda in zaka zo masallaci ma wasiya wani yake rubutawa wani kuma zai gaya matarsa in mun dawo to shikenan in ba mu dawo ba kuma mun yi shahada a masallaci amma wannan yanayin Allah ya zo ya raba mu da shi Allah ya yaye mana wannan yanayin Allah ya raba mu da wannan yanayin sakamako da anan gwamnati ya kamata gode wa Allah sakamakon kokari da Allah ya kaddara gwamnati ta yi wannan abin Allah ya amfani da shi ya zanto cewa an samu sauki kuma wannan gwamnatin da ce wannan ita ce a yanzu to bai kamata ta kyale kuma abin ya ringa faruwa a garuruwan ba muna yaba mata akan abin da ce akan wannan kar mu zama butulu an yi mana abu na daidai mu ce ai mu ba abin da aka yi mana a'a abin da aka yi na daidai mun yarda da shi muna godiya kuma Allah ya sa sakamakon gidan aljanna amma tabbas ba mu yadda ba da abin da ake yi a zamfara sauran garuruwa to mu mu koma zuwa ga Allah mu gyara tsakaninmu da ubangiji mu roƙi Allah baraka wa ta'ala Allah zai yayi mana amma ni har yanzu abin da ke tayar min da hankali ni ban ji wannan abin yana faruwa a nan ko inugu ba ba mu je yana faruwa a ondo da osun da ogun da ondo ba mu je yana faruwa a kwa ibon ko Legas ba sai dai a adamawa sai dai faru a taraba sai dai faru a yobe sai dai faru a maiduguri sai dai faru a zamfara sai dai faru a sokoto sai dai faru a kaduna sai dai faru a katsina ko wani abu makamancin wannan anya anya ba makiyanmu bane suke mana suke mana mugun tanadi anya ba makiyanmu bane suke mana mugun tanadi ina manyanmu na arewa ina yan majalisunmu ina sanatocinmu ina gwamnoninmu ko haɗa ƙarfi da ƙarfe ku ce ba ku yadda ba bai kamata wannan abin yake faruwa a yankin ku ba idan adalci ne ya faru a gaba ɗayan najeriya mana sai a ware arewa inda hausa fulani suke musulmi suke sai wannan abin ya ringa faruwa ko kuma ana yin wannan nema don shugaban da yake kai musulmi ne dan uwanmu ne don a lalata sa don a tozar tashi don a nuna cewa bai yi komai ba lallai ya kamata mu shiga taitayinmu ya mu da haka muna kira ga dukkan gwamnonin arewa ga dukkan sanad na arewa ga dukkan yan majalisa na arewa ga dukkan wani babban arewa mu ba mu gane wannan abu ku ne shugabanninmu in kuka cutar da mu ba za mu yafi muku ba ku fito ku haɗa kalma ku ce ba ku yadda ba wannan abun bai kamata ya ringa faruwa a yankin ba mutum yana sallah a je a kashe shi a masallaci ya hau kan hanya a kashe shi yana gidansa a kashe shi amma kun ja baki kun yi shiru gaskiyar magana bu mu gane ba da yana faruwa din Najeriya da ba mu da damuwa me yasa je ringa faruwa a yankin mu me yasa je ringa faruwa a yankin mu lalle ya kamata ku yi wani abu lalle ya kamata ku bincika lalle ya kamata ku san menene sai ku hada karfi ku je can ku rigima ku ta APC da PDP ba abin da ya shafe mu mu dai a daina kashe mu in ma grant din za ku ɗebe gaba ɗaya ku tamu dai mu rayu cikin aminci Allah yana nan zai azurta mu zai ciyar da mu wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin ya ƴan uwa mu sani da ƙarshe farkon abin farkon abin da Allah zai hukunci akan sa a ranar alkiyama wallahi shine jinanan da ake zubarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon shari'ar Allah shine wani me yasa ka kashe wani wannan shine abin da za a yi karka yadda ka kashe wani in wani ya kashe kuma kakka damu manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ranar alkiyama in wani ya kashe wani wanda aka kashe din zai je rike wuyan wanda ya kisan ya ce ya rab sallah hada lima qatalani ya ubangiji tambayi wannan me yasa ya kashe ni kaga baka da ansa a ranar sai wutar jahannama Allah ya tsare mu Allahumma izil islamul muslimin wa zilla shirkul mushrikin wa dammir a'daka a da din واهم عوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما نعلم منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما نعلم منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نسألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فاجعل آكبتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاة رحمكم الله تبارك وتعالى